بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وأن يمتي نال حميس أخو شعبان hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 22 ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam wallafar wahid abdulsalamu bali darasin da ya gabata mun cike shafi na goma sha ɗaya wanda a yau za mu tashi a farkon shafi na goma sha biyu malam ya ce uƙadu shaiɗani wa halli halliha wato ƙullin shaiɗan ba ƙulli da ake fara na naushi ba a ƙulli A ɗauri Eh, da kuma yadda ake warware kullin shedan nan malam yace rawal bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi an abi hurairah radiyallahu an. daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira yace lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم wato shedan yakan zo ya yi kulli a keyar kan ɗayanku ta bayanka ka sai shedan ya zo ya maka kulli idan huwa idan kai bacci talatu uqadin wannan kullun guda uku yake yake wa dan adam sai sanda mutum ya kwanta bacci shi zai zai mata kulli annabi ya ce yadribu ala makari kulli uquda sai ya rika fada maka ya buga akan kowane kullin kulli dai sai rika ce maka alayka laylun tawil ai kana da dare mai tsawo farko kwanta kai bacci ganan na da tsawo akwai time baka tashi yanzu ba za ka tashi anjima fa idza staiqaza duka ƙullorin guda uku ba da wannan zai kulle ka ya daure ka idan ɗan adam ya farka daga barci, fa zakarallah sai ka ambaci Allah misali kace alhamdulillahi alladhi ahayana ko ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ba ta ce addu'a ka farka bacci ba idan ka farka sai ka ambaci Allah to kana yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce in hallat uqdatun ki kulli ɗaya cikin ukun nan sai warware kaga har yanzu da akwai kulli guda biyu ko da suka saura yace fa in tawadda in ka tashi bayan kai wannan addu'a kulli da ya warware sai ka je ka samu ruwa kai alwala in hallat uqdatun to ɗaya kulli na biyu shi ma sai warware ya ce fa in salla idan ko ka tashi kana nafila in hallat ukuratun shi ma ɗayan na uku sai ya ƙara warwarewa gaba ɗaya zai zama babu kullin shaidan a tare da kai annabi ya ce fa asbaha nashiqan tayyiban nafsi duka wayi gari kana cikin nishaɗi da kwanciyar hankali da daɗin rai a zuciyarka duk daren da ka tashi kai kiyamun ladi ka lura da wannan safiyar zaka ga yadda kake cikin nishadi saboda ba kullun arga an warware shi wa illa idan ba haka ba da ka farka ba azka kai alwala ba balle ke nafila kawai wani ma ya tashi ci gaba da kallon fina-finai ko wani ya ci gaba da danna wayarsa wani ya ci gaba da kaza wani ya ci gaba da kaza kowa da abin da yake yi yace to idan ba hakan ba asbaha in dai ba ka tashi yi alwala bayan kayi azkar yi sallah ko da raka'a biyu bane to in dai ka koma ko dai ka ci gaba da bacci ko kuma ka tashi kai wani abin daban ya ce to za ka waye gari ne asbaha kabisin nafsi kaslan za ka tashi cikin ɓacin rai za ka ji wani kunci ya tsaya maka zuciya rasa ma ta ina wannan kuncin ya zo sannan kuma kaslan cikin kasala za ka ji gaba ɗaya ba ka da kasa ba su sai jikin ka mutu to aka za ka tashi kaga ashe akwai bukatar yanzu mu iya yadda ake warware wannan kullun saboda annabi ya faɗa hadisin ya ce kowane ɗaya a cikin mu shi ɗaya yana masa haka inda ya bace malam yace qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi yana cewa Allah ji kansa da rahama yace wa ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-uqad malamai sun yi saɓani sun ƙara wa juna ilimi dangane da wannan kullum da shaidan ke yi wa adam wakila suka ce wai huwa ƙaƙadun haƙiƙi wato kulli ne na haƙiƙa bi ma'ana ƙaƙadun sihir wato kulli irin na sihiri lil insani da shaiɗan ke yi wa adam an gane ko wa man'uhu min al-qiyam dan hakan ya hana ka tashi ka kiyamul layl kamar shedan na maka asiri ne qala ta'ala Allah mai girma da kai yana cewa min sharri nafasati filme fil uqad tana neman tsarin Allah daga sharrin mata masu tofi a cikin kulle-kulle a cikin wani kulli wata laya wani guru ko wani sihiri a tattofa a kira sunan wance ko a kira sunan wane da sunan wannan sihiri an ce na fasas ne saboda galibi mata suke yin wannan abin amma ba ana nufin maza ma ba ta yi wani bala ya ce fa'ala haza huwa ƙaunin ya hu, a taƙaici dai a bisa wannan bayani wasu maganganu ne da shi shaɗin yake faɗa a wannan kullum da yake yi wanda yi asiru fi tasbitin na'imi wanda hakan zai yi tasiri wajen tabbatar da mai bacci a cikin baccinsa ka ta'asirin sihiri yadda ka san tasirin sihiri yake yi to haka shi ma wannan kullum na shaɗa yake yi mai bacci tasiri ya ta bacci a ita shi ya kiyamun lari ko irin juyin nan kai ma daga da ce a yi daren yanzu akwai tsobar tun da bari dan kara zuwa ci gaba in baka yi wasa ya yi ka ji ana tare ya kama ba haka bane jama'a abin da ya kulla kenan dama ya nuna maka daren na da tsawo ai alaika lailun tsawo? dare na da tsawo to aka shi ɗaya yake ala ya ce wakila wasu kuma sai suka ce يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاسات fil'ukat Ta yiwu. ba kulli bane na hakika kamar yadda waɗannan malaman farko suka faɗa wani abu ne da shaidan din yake yi da kansa kamar irin yadda mata masu tofi cikin kulle-kulle suke ya zo ya kulumboti wakila wasu kuma suka ce huwa min uqadil qalbi wa tasmimihi ai abin da yake yin nan a'a yakan kulle zuciyarka ce ta daskare yanzu ba ya kashi ta aikin da ya kamata abin da shi yake kira wai fa ka'allahu yuwaswisu fi nafsihi kamar yana yi wa kansa wasu wasi wa yuhaddithuhu yana magana da ransa ya rika cewa anna alayka laylan tawilan an fahimta kana da dare mai tsawo ka ta'akhkhar an qiyam ka bar qiyam ba sai ka tashi ba yanzu ka bari shi an jima ka tashi lokaci ba zai kure ba yanzu ko kiran sallan fara ma ba yi ba an fahimta ai na fara kawai aka yi za a yi kiran sallah na biyu nan kamar in aka kira na biyu sai ka tashi lokacin duk za ka yi ta zai zuciya ka tana biya maka a cikin zuciya ya kulla maka yana faɗa maka a zuci malam ya ce wakila wasu kuma suka ce ba wannan ba Kuwa majazi wannan ɗaurin da ake magana ko kullum majaz ne majaz abin da to abinda ba a zahirinsa ba indirect an fahimta haka suka ce ya ce kalla bihi ya yi an kunya ko ya yi ishara da majatsin ne na ishara na kullum ya ce an ne shaitani ya mai laini dangane da saboda abinda shaɗin ke yi na batar da mutane ya hana su ƙiyamun laini to alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah ji da rahama ya ce wa qawluhu yadribu a hadisin ya ce annabi shaɗin yana bugawa lafazin yadribu anan yakan buga maka bugawa nan na kullawa ne yadribu yakan buga a cikin kan mutum ai biyadihi da hannunsa ala a kan uqad akan wa ihkaman don tabbatar da kullum don ƙara inganta kullum an gane wannan ko shine ta'kidan wa ihkaman laha qailan zalika yana mai cewa kun fahimci magana zan buga misali ga kan mutum ya kwanta shi kenan da ya zo sai ya kulla masa abin da ya kulla kai baka gani ya kulla ne to darb din da ya zo a hadisin da ce yadribu sai ya taba kullun da yayi da hannunsa lokacin da ya saka kullun ne zai faɗa abin da zai faɗa ya kulla ya ji ganga sai ya kai ce kwanta bar a yana da tsawo zai ai akwai lokaci ai akwai kaza akwai kaza musa maka wasu wasu ya riga ya nuna maka da ko wasu wasu zaka za ka kana bacci baka sanya maka hakan ba wannan abin da ya furta maka da ya faɗa ka kwanta daren na da tsawo har sau uku sai ƙara kulla ce kwanta daren mai tsawo ne aka tashi an jima kaza zai ya maka to shikenan kai san da kai juyi kila ma ka ji kiran sallan farko ya kamata ka mige to wannan magana ta shi za ta zo ai da yana da tsawo bari bari sai an jima na ai tsara jan bargo ka rufe ba haka bane jama'a wa yake kai kun mutane ne ke tsira daga wannan in ce dan ji maka wannan bayan ya maka a baya Ko nan gaba ka ga ka fara Allah bai kai ya tsara kowa amma da wuya ka ga baka taba irin wannan baka ka ji kawai bai kamata ka tashi bari sai an jima bari sai karfe kaza daga nan sai ka ji kawai lokaci ya ware shekaran jima ya maka haka da ka naushe shi kawai ka tashi kai kai azkar kawai kai alwala ka kama sallah haka ake warwarewa ka nan naushe shi ya ji kunya Ya gani Ya yi bugu ne kuma sai ka ji dimi a lokacin ka ji tsobacin cin ganyen kana ba ji wasu yan kiran sa kiraye kirayen sallah wasu ma sai ka ji ana karatun amma dai sai ka ji kawai sai a hankali shaɗin ke to ka gani da abin da yake ai kaga bai ma tashi ne bai azkar din ba ba ta kullun sa duka suna nan guda uku akan shi wallahi ya tashi ba azkar bai yi alwalan ba bai yi sallan ba Allah faɗan nafilan da zai a gidansa kawai wani Allah raka cikin fajr zai ko kuma ya ma yan sa ko insa da wutarinsa da bai yi ba jiya da daddare ko sai ya tawakkaf kamar yadda kafara kullu kullu suna nan suka guda uku zai wayi gari cikin kasala zai wayi gari cikin ɓacin rai irin wannan mutum a haka zai wayi gari an fahimta Allah ya tsare kaga abokin gaba ne a yi shi duk hanyoyin da yake fada da muke qultu anan sai wahid abdussalam bali yake cewa shi mai littafi yace wa lidhalika yusamma ba'd an-nas fi hadha al-hadith hadith ad-darb ala al-qafa yace shi yasa wasu daga cikin mutane suke kiran wannan hadisin hadisin dukan keya shirin na da kan keyaka lokacin da yake da wannan daurin da ya maka ya kulle ta kam yadda ke kaka yawwa ji shi kamar kai da kuri sai ka danyi haka ka jijjiga to irin wannan abun haka shi ɗaya yake suna cewa hadisin bugun keya da shi ɗan ke yi malai cewa hadhihi sifatu thalath waɗannan siffofi guda uku da aka ambata a ce ka tashi ka ambaci Allah kuma ka tashi ka yi alwala kuma ka tashi kai sallah ba uku bane yace to waɗannan siffofi guda uku la da ha illal ghafilu alladhi yanamu duna an yadhkura Allah wallahi babu wanda yake samun sa an gane wannan ko wanda irin hakan ke faruwa da shi ya kasa ko ɗaya a cikin siffofin guda uku ya kasa yi da wanda ya gafala ya zama gafalalle sanda zai kwanta ba tare da ya ambaci sunan Allah ba duna an yadhkura Allah aw duna an yaqra ayatul kursi ko ya kwanta bai karanta ayatul kursi ba an gane wannan ko fa idza qala qa'ilun idan wani mai magana yayi magana yace inna lafzal hadisi amun lafazin hadisin gamamme ne an gane wannan ko yace lafazin hadisin gamamme ne fil ghafili wa ghairihi daga gafalallen ma da wanda ba gafalalle ba kowa zai iya fadawa ba sai gafalalle ba wani zai ce maka haka an fahimta yace to amsar da zaka ba shi ne abinda zamu ce masa inda umumar hadal hadisi gamamman wannan hadisi dai mukhassisun bi hadisi abi huraira shi keɓantacce ne dangane da hadisin abi huraira fi qira'ati ayatul kursiyu dangane da karanta ayatul kursiyu inda laumi lokacin da mutum ya zo yin bacci wa ila haza mal al-hafiz akan haka ne al-hafiz an gane wannan ko ya karkata ibnu hajar yumkinu an yuqala ko faqala har yake cewa يمكن أن يقال mallam بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان zamu yi cewa wannan kullun na shaidan yana iya faruwa ne ga wanda ya kwanta ba tare da ya karanta ayatul kursiyu ba dan koran shaidan lokacin da zai kwanta kwarai da gaske haka ne mai kyau wajahi ne mai kyau tunda duk wanda ya ya tabbata kai azkar kai shaidan ba zai zo kusa da kai ba haka bane to idan bai zo kusa da kai ba zai maka kulli kaga ba zai kulli ba amma ba yi yabbata ba kenan zai zo kuma shi yafi sauki baka kullin shi na abinda malai yake magana a kai haka an gane ko Allah ya tsare mu malai yake cewa qala an-nawawi imam an-nawawi kuma Allah ya ji kansa da rahama yake cewa fa asbaha nashiqan tayyiban nafsi wannan kalma da annabi ya ce sai ya wayi gari cikin nishaɗi da daɗin rai ya ce ma'anahu ma'anan wannan kalma lisururihi bima wa faƙallahu Allahul karim zai yi farin ciki ne ya tasu cikin nishaɗi da murnar abinda Allah ya datar da shi na yi masa da'a na hulitsa ga za ka ji sai ga ya tashi gari ya waye yana cikin farin ciki bawa'adahu bihi min thawabihi zai kuma rika murna da alƙawarin da Allah ya yi masa na lada da zai bashi akan wannan aikin kwarai da yi ma ma yubariki ma ma yubariku fi nafsihi fi tasarrufihi fi kulli umurihi tare da abin da Allah zai masa na albarka a cikin dukkanin al'amuransa gaba daya ma ma zala anhu an ash shaytani wa tasbiqihi tare da kuma bugu da ƙari abin da Allah ya goge maka na wannan kullin shaydan din da yaudarar da ya maka ya maka salala sai Allah ya kawo maka da wannan musibar ta gani masha Allah anan mala ya sake cewa kultu. wa mula hazun jayyidan laula ma ya'kiru alaihi hadithu Aisha Ya ce wannan magana abu ne wanda za a ganshi a fili an gane wannan ko wanda gashi nan za a iya ganin sa tsaro tsaro saro saro a gane wannan a yi hazarsa ya ce in banda ma abin da yake dan bashi tasgaro na hadisin na na aisha radiyallahu anha Allah ya tsara masa yadda da take cewa ma da rasulullah sallama yazidu fi ramadana annabi sallama ya kasance bai taba karawa ba a watan azumi wala fi ghairihi ko a wani watan da ba azumin ba bai taba ƙara ala ahai ihda asharata raka'a annabi bai taba wuce raka'a goma sha ɗaya ba yusalli arba'an na'am shafi na sha hudu wallazi ya zaharu Allah fi salatin laili sirran amma na karanta ma ma zal anhu min uqli shaytani wa tasdiqihi ko mun karanta Thank <laughs> you. wannan hafiz ɗin da yake na farko na shafi na goma sha hudu shi ya kamata mu karanta sai na tsallaka na koma ƙalar hafiz na shafi goma sha biyar ko kusan paragraf nawa na tsallake ɗaya biyu uku hudu kusan gaba na da ruwa mota ya kamata ya sha ruwa ko mu duba muka gani ka ɗauko ba tunanin kamar ba ma san ina gafa ban hango wurin ba ma kawai kawai ido na ya tafi ko kuma ka anso a can mara mara sanyi so mara sanyi ba mai sanyi ba Allah ai da daɗin ma da ba mai sanyi ba da daɗin ma da kuke gane cewa <laughs> ya zama zan zan koma in maimaita mun karanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa bawansa ya datar da shi da kiyamun laili an fahimta ya kuma kankare masa matsalar shaidan nan ko mun karanta to gashi nan qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani shine ke cewa wallazi yadhharu abin da bayyanuwa shine annafi salatin layl sirran a cikin sallar dare akwai wani irin sirri an gane wannan kofi fi tsibin nafsi wanda yake sa daɗin rai yana sa farin ciki yana sa jin daɗi shi kiyamun laili wa in lam yastahdir musalli shay'an min zalika yace wallahi ko da mai sallan bai halarto da wannan farin cikin ba wallahi tallahi akwai wani daɗi na musamman da ranka yake samu haka ne jama'a haka ya faɗa kuma in kalla hakan ne da gaske duk wanda kai kiyamun lalle sai ka kana jin daɗi raha kake bi sanda baka yi ba kuma aka zarce kake ita faɗa da an yi kuskure da safa an maka kuskure ba daidai ba kai ta bala'i kai ta faɗa ko ba haka bane ka tashi yara ya ake wasu ba har yanzu ka za ka za ka za ka kawai kake ce kawai wani kawai duk adama kake saboda kai kanka dama a gajiya a kasalance saboda baccin ma ba isan kai ba domin ka kasa tashin ka wuce ka'idar tashin kuma bacci yana da wata ka'ida idan za ka yi baccin awa biyu ya kamace ka sai ki na awa ɗaya da rabi ba saura minti hamsin ba a minti talatin ba to wanda minti talatin ɗin ya zama bashi sai ka biya bashin shi in ba ka yi shi ba to sanda kuma ya kamata a ce ka huta sai ka shiga ya wuce mai yau kai na minti talatin sai kai na awa ɗaya to awa ɗaya na minti talatin ɗin da ka ƙara shi ma ya zama maka matsala sai ka abin haka bacci yake da ƙa'ida haka yake ka gani malam ya ce ultu a nan sai wahid abdulsalamu bali ya ce shi mai littafi yake cewa wa huwa alhaq ya ce wallahi gaskiya ne wala ya shi'uru bi zalika illa man zaqa halawatuhu babu wanda ke jin wannan dadin a zuciyarsa sai wanda ya dandani wannan dadin wa anasa qurbillahi ya ji dadin kusantar Allah fi hadhihi lahazati a irin wannan lokuta na kiyamul layl wallahi قال النووي nawawi to النووي شي shi kuma sai yake cewa wa asbaha khabithan nafsi sai ya waye gari wato yana cikin ɗacin rai kaslan yana mai kasala wannan magana da ya zo a hadisi to sai imam an ya ce ma'anahu lima alaihi min uqad ash-shaytan zai zama mai ɗacin zuciya ne da ɓacin rai da kuma kasala saboda abin nan da ya zo ya farka tare da shi na kulle-kullen shaidan a kansa wa ta da tasbihi wa istila'ihi da kuma tasirin wannan talala da shaidan ya masa da kuma hawa kansa da ya yi, ma annahu lam yuzil zalika anhu tare da kuma wai ba a kusan marasa da wannan kulle-kullen ba da shi bai kiyamul lilim bai a zakarin ba da kabin yana zan tare da shi ba kawo masa da shi ba Kullunsa yana da jiran Allah ya bukata shi da kullun yana da za ka wani da wannan ran da damuwa in ka sake zuwa wani daren ba kyale ka zai ba zai ƙara zuwa sake kulla maka da ya kake tsananin wata gaba ɗaya shi ba a iya mulli kullum cikin kullum shi ɗaya yake shefi sauƙi ka gan shi ya zama farashi shefi sauƙi ka ga cewa kawai duk abin da aka yi masa kawai zai mai da fara saboda shekar da a tare da shi sannan baya ga haka ma za ka gan shi cikin kasala da zaran ya zo sallah a yi wasu a kasalace zai ƙosa a yi da sallah liman duka in ya karanta wasu 'yan surorin da ba su saka kada sun karya ba sai ji kamar ya ga dogon sura saboda akwai kasala a jikinsa ala yake cewa har yanzu imam an-nawawi din wa zahirul hadisi anna man lam yajma bayna al-umuri thalatha zahirin hadisin nan yana nuna mana duk wanda bai hada waɗannan ababe guda uku ba wa hiya dhikru sune wannan ambatan Allah wal wudu da kuma yin alwala was sala da yin sallah wa huwa dakhilun fi man yusbihu kabisan nafsi kaslana yace to wallahi ya fada cikin waɗanda za su wayi gari cikin bacin zuciya da ɗacin rai kuma cikin kasala in duk mutum bai yi wannan guda ukun ba Allah ya kyauta قال الحافظ a lokacin hafiz ibn kathir kuma sai ya sake cewa zakara shaykhuna al-hafiz abu al ibn al-husayn at yace malamin mu wato al-hafiz abu ibn yake cewa أن سر في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان ya ce sirrin da ke cikin buɗe ƙiyamun laili da yin nafila guda biyu mana kai nafila raka'a biyu ɗan gajeru shine warware wannan kullum ka taɓa ji yi malamai na faɗan harizai daga cikin hikima da ladabin ƙiyamun laili idan ka tashi za ka yi ƙiyamun laili za ka karanta izu goma ko izu biyar ko izu nawa ne ma eh to da ka tashi daga cikin ladabi da sunna ka fara yin raka'a biyu gajeru kadan karanta da sauri kul wallahu ahad Allahu samad kai da kai sallan dan a warware maka wannan kullun na shaida. zakullahu khairan ka fahimta warware wannan kullun shine hikima dan annabi ya ce idan yayi sallah ai fa janna ko raka'atai ba warware saboda ka kage idan ka dauko bakara da su ali imrana kana kai yana na haihuwa kai ka kullu da uku bayana yana na kullu da kai sai kai sallar tukun to hikimar kenan sai ka yi yan gajeru ka bude kenan to sannan fa wannan na farkon da kai za ka kaɗaita dai da azka na cikin sallah subhana rabbiyal a'la azim subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ka fahimta to idan ka ɗauko ta biyan to wannan ita ce za ka ja doguwa ka ƙure haddaka ita yi ko da ka in ka iya in ka iya da ka babu da ƙur'ani ya halatta ka ɗauko izu kaza gwargwado sannan ka yi rukoi ka yi dukkan azkarin da ya zo wanda ka iya Susu buhun kudu su rabu mara'a ka tsoro ka gama a nan sannan kuma sai ka tafi sujjara lokacin da kai sujjara kai azkar ɗin sujjara to daga nan sai ka fara yabon Allah a cikin sujjara kanka da gufa Allahumma anta alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa taqulu kun fayakun kana yabon Allah kana kula shi qawluka al-haqq wa anta ala kulli shay'in qadir ya man bi yadihi mulku kulli shay' wa malakutu kulli shay' أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم هو أكبر شكرا كفر أكنا أقول الله sannan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad cewa annabi salati bayan ka kammala salatin annabi sai ka ce Allah ka gafarta min. Allah na yi kuskure na zalunci kaina na aikata zunubi ni mai laifi ne idan baka yafe min bai Allah wa zai yafe mini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa in lam taghfir li wa tarhamni la akunanna min al-khasirin kaga kai wa Allah yabo ka yabo manzon Allah da salati ka kuma nuna wa Allah kai din mai rauni ne kuma kai mai laifi ne ka tabbatar da cewa kai guilty ya kama ka kawai ya gama to abinda da nake so Allah gafarta mini Allah ka yafe mini ya Allah gidan nan ma da nake ta so Allah ka azurta ni da shi matan nan da nake so Allah azurta ni da ita nan da nake nema ka bani na kwarai an fahimta aikin nan da nake nema Allah ba ni kana dan shigar da yan bukatar ka haka haka Da a cikin jira ba za ka da tare ne jarabawa da ke gabanin Allah ka bani sa'in shi jarabawa wani ya takura mu a wurin aiki Allah ka shiga tsakani na da shi Allah ka yi mun maganin shi Allah ka sa kairin sa ya koma kan shi misali kenan fa sai ka kai ta roƙon Allah sai ka gama duk cikin gajerowa ka dade babanka kai masa addu'a mahaifiyarka kai masa addu'a ƙannanka yayyanka duk wanda suke da haƙƙi a kanka wani naka da ya mutu musulmai ma gaba daya musu addu'a duk ke musu iyayenka ko suna da rai ko ba su da rai dole zaka musu addu'a domin shine wannan rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ko suna da rai ko ba su da to ka musu addu'a a ƙarshe ya zaka yi sai ka sake cikewa da salatin annabi idan kai wa annabi salati sannan sai ka cike addu'ar ka sannan ka daga daga wannan su kaga ka baibaya addu'ar ka da bukatun ka da abubuwa masu kyau yaban Allah ya wuce a sama an bude masa kofa yaban manzan Allah salati ya zo dole a bure ga kuma wani bawa nan mai rauni yana tahowa sa dole a ce kai to waye wannan kuma zai yi wannan kaza sai a hango can ƙasa ma ƙarshen addu'a ai ga salatin annabi nan sun tawo dole a bude ma wannan su wuce ba mutum ne ya zo traffic light an tsaya shi musamman ma mai bada hannu na jini traffic ward ya tsaye da kai sai ga wata mota da jiniya ta gwamna wi wi wi wi me zai maka yanzu zai ba ta hannu don ka wuce ce maza maza ka wuce saboda wancan ta taho da salatin annabi ya taho ga bukatun ka za a ce ka ka karɓi salatin annabi ne ce ga da bukatun ka ita mata su samu shigewa haka ake da duban addu'a yan uwa masu albarka kuma in ka tashi ka zauna kamar ka dan huta ne sai ka ƙara komawa jira ta biyu ita ma jira ta biyu haka ka sake ban Allah da wa annabi salati ka kuma bi ka bashi ake bin ka ba wani abu kake nema menene menene duka ka nema ƴaƴanka shirya ka nema musu ilimi ka nema musu natsuwa ka nema musu mata na gari ka nema musu mazaje na gari duka wayannan abubuwan ka gaya wa Allah sannan ka sake dagowa shi ma yadda kai wancan sai ka sake komawa ka ta biyu kenan wannan ta ɗaya kenan akai kaga idan kai addu'a da wannan siga lallai addu'a ka za ta karɓi da izinin Allah to sannan ka zo ta hiyar ƙarshe ita ma ka yi wannan salatin annabin da ake yi bayan ka yi tafiya sannan ka jero addu'o'inka a cikin salati ko baka baka sallama ba kana daga zaune ka maimaita addu'o'in da bukatun wanda ka fi bukata shin jarabawa ne nasara ne a rayuwa kaza kaza ne sai ka gaya wa Allah sannan sai ka yi annabi salati kuma kai sallama idan kai sallama in baka gaji ba kana so ka kara? to sai ka kara ila raka biyu nan da kai wal Allah ka karanta izu bibbi ne kaga kai izu hudu kenan a tsaye dan qiyamul layl abinda aka fi bukata shine tsawon tsayuwan ake so allura ba wai yawan rakoyi ba tsayuwan ka ya zama yayi tsawo kawai shine babu ko da ko raka abin kai ya wadatar yayi sallan yini ya ce irin su alha shine ake bukatan yawan Ka kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama za ka yi har takwas raka biyu kai sallama ka ƙara yin biyu kai sallama ba hudu ba kai biyu kai sallama ba shida ba kai biyu kai sallama ba takwas ba har haka za ka iya yi yawan rakoyin a shekaru in dai a sallolin yini ne amma sallar dare to ita ba rakoyin ake bukata ba tsayuwan ake bukata ya tsawo ka karanta rubu'i rubu'i ka karanta sumuni sumuni ka karanta izu izu in zaka iya ki kabbara na kiyamul laili ka fara yin sallah kai ta karatu tiryan tiryan sai ka ci izu biyar sannan kai ruku ka gaba bakara gaba da kuma idan kana yi mala'iku suna saukowa sun kewaye gidan da kake karatun lakin suna sauraron wannan karatun alkur'anin da kake yana musu daɗi suna nema maka gafara suna sa albarka a gidanka sannan mala'ikun za su zo da kansu haka hadisin ya ce suna matsowa dab da kai sun suna jin karatun daga nesa abun yana shiga jikinsu yana musu zaki suna ɗan ƙara matsowa suna ta kallon ka suna nema maka gafara kai abin da ba suna ƙara matsawa suna ƙara nema maka gafara suna ƙara matsowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haske sun manna bakinka da bakinsu mala'ikun Allah yace babu wata aya da za ta fito daga bakinka ba ta shige cikin cikin mala'iku sun haɗe ta bakinka da nasu ko an yi gis. kai ne kana karna karatu ne amma mala'iku sun halarto inda kake sannan shi shaidan kuma da yan uwansa da yayansa ba su da guri sun riga sun bar gidan dole su fita kawai to haka ba ga amfanin kiyamun ne kenan mala kuma amfanin kake kira'a mai daɗi kenan kar ka zo kana karatu kamar kana karanta jarida su ma mala'iku ba za su ji daɗin cikin gaba amma dai na su zauna saboda alƙur'anin kake karanta ka dan rera ka dan yi karatun ko da baka iya na wani abu amma dai ka rera shi ka iya karatu an fahimta rera wani yana da amfani an kana kwaikwayon wani mutum wani malami fa ne ma in a murya kace masha Allah ka rera wala ku su ji daɗi sosai ma na ce za ka yi buɗe ƙurani ko da gaske ko ka rike ƙuranin kan karami na kusan kana yi da ka ta kasa an buɗe sannan ka ci gaba haka haka kana yi yana buɗa yana zama kuma na daga cikin masu sirrin zaman hadda wala shine kiyamun laili da hadda in ka ta abu to yi kiyamun laili da shi ka dinga yin kiyamun laili da wannan abin zai zauna daren dakam zaka ji kamar dutse sai ka ji ana cewa wani mai hadda dutse baya kuskure da wuya kama mutum a hadda ka ga irin wannan ake so da kana kiyamun laili da hadda ka ko raka'a biyu ne kai eh Allah shirye da mu ina gunne don sake tsallakewa na ina ok wane ne ce kalat kuma eh ba kalat ba ne kuntu dai ko <laughs> ai shi ne cewa ce ce ta ce kalat kuntu <laughs> dai ko yawa ringa lura fa ku yan makaranta ne ka sa ku karatu ku kuskure eh za mu iya karatu irin yadda malaman mu suke sai dai wuri ya rika karanta da kasa su ta bayani na sai Allah ya ce me sai malam ya ce kaza da kaza ana karantawa kaga ai yafi dinga karantawa malami yana bayani yana sharhi to malam yake cewa ulfi shi wahid abdussalam bali inda ne tsallakin kenan ko yanzu na kawo gun <laughs> yace wa hadha mulahhadun jayyidan yace wannan wani abu ne wanda yake abun lura kwarai da gaske bude wannan sallah ko qiyamul layli da raka'a biyu yan gajeren nan yace laula ma ya akiru alaihi min hadisi aisha in banda ma wani hadisi da ake kallon zai iya zuwa ci karo da wannan ba wai cin karo na ya zama bai inganta ba an fahimta ya baka wani tunani na daban hadisin na na aisha da yake cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'a annabi sallama bai taba kara sama da raka'a goma sha ɗaya ba a kiyamun lailinsa ko a ramadana ko ba a ramadana ba yusalli arba'an yakan yi sallah raka'a hudu a tasal an husnihinna wa qulihinna kar ma ka kakara tambayin kyawun wa'annan raka'a hudun tsawon su da suke da shi ina fata ana fahimta to wai cewa da sun yi tsawo anan kaga ya zo da kalmar tsawo can kuma an ce daga cikin ladabi ka fara bukewa da gajeru ko yan gajejjeru shi ya faɗa hikimar cewa a fara daga jerin saboda a warware wannan kullum na shaidan saboda samu a warware kullum shaidan nan ya sa ake so sai ka warware ka fara da su kai raka a biyun ka za ka yi laili to fara daga jerin ka zo Allahu akbar yamun laili za ka fara alhamdulillah rabbil alamin kul huwa Allahu ahad wai ta je ake karanta ba da yin na da naka ka karanta kawai kai ruku in sallama kana yin wannan an warware duka kullum shaidan nan domin can da ka farka daga bacci kai azkar an warware daya saura biyu sai ka tashi ka kai alwala an warware daya saura nawa saura daya na ukun kawai shine wannan salar da zaka yi gajera kana yin ta kawai an warware maka zaka wayi gari cikin nishadi to wannan da kai na bude kiyamul lailin kan to da zaka tashi shine sai ka kawo nan dogo kamar da na ambata yace to wannan hadisin ne zaka yin kana kallon shi na hadisin na Aisha da take cewa sallar manzo Allah ta yi tsawo masu kyau yace sun mai yusalli arba'a daga nan annabi ya sake yin raka'a hudu fala tasal an hunna an fahimta yayi sallah raka'a hudu karka tambaye kyawun su da tsawon su sun mai yusalli talatan daga nan kuma sai annabi ya raka'a uku mana annabi raka'a nawa yake nan yayi takwas anan ya kuma yi me yayi shafa'i da wutiri sha nawa kenan sha da malam ya ce wa hadafu shaitani min hada kullihi manufar shaidu ga wannan gaba ɗaya wannan abin da yake yi manufarsa mugu ya ce gidil abdi an qiyamul layli ya hana ka tashi kai qiyamul layli manufar shi kenan zo ya kulle maka wuya kana so ka tashin amma ya riga duk ya gama hure maka kulle ya nuna maka daren mai tsawo ne ai ba matsala kawai kai baccin ka ya hana ka qiyamul layli wa daraba kasala alaihi ya sa maka kasala hatta ya tamakkanu min istila'i alaihi tsawala yawmihi dan ya samu daman hawa kanka ya rika juya ka yadda yake so gaba ɗaya yininka in ba isa ba da wuya ka je azhar a jami'i haka la'asar haka ba gariba da isha'i domin tuntun ya riga ya gama da kai ba ka da ƙarfi sai ka sala da wuya ka iya malin ya ce wa hadihi min al-makayidin khabisa wannan yana daga cikin munanan makida na shaidan allati yakidu biha shaiɗan lil insani wanda shaiɗan ke farautar ɗan adam da su ya masa makirci walakin kaifa tubtilu hadhihi al makida amma abin tambaya shine yaya za a bata dukkan wa'annan makirce makircen na shaytan malam yace bil wudu'i qabla al-nawm na farko dai kai alwala kafin kai bacci yana faɗa maka yadda zaka kare lagon shi shiwa idan yace kai alwala kafin kai bacci me yasa malam ya ce haka ya ce lima sabata fi sahihaini saboda abin da ya tabbata cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle annabi alaihi salatu wassalam ya ce an gane wannan ko lil bara ibn azib yace masa idza ataita mabja'aka idan ka zo wajen baccinka fatawadda wudu'aka lis salati annabi yace kai alwala alwalaka ta sallah ka gane yin mene alwala kai alwala ta ɗauki matakin fada da shekan ba zai iya samun galaba a kanka ba abu na gaba da za ka yi shi ne an cutar ƙablan laun ka yi wuturi kafin ka bacci wuturi da na kada sal ka yi wuturinka shafa yi da wuturi kenan ka yi rafi raka a biyunka a nan masallaci ne ba idan da sallah fa'ima a gida ne kai kafin ka kwanta fa'ima har ya kalla wannan wuturin saboda wuturi darajar samala tana da yawa malam ya ce ja'a a ibn umar saboda hadisin da zo daga abdullahi dan umar annahu qala yake cewa ma asbaha rajulun ala ghairi wato babu wani mutum da zai wayi gari ba tare da yayi wutri a wannan daren ba illa asbaha ala ra'sihi jarirun qadra 70 dira'an yace wallahi idan ya zauna ba tare da yayi ba an fahimta a dare ya wayi gari a ce ka tashi ba tare da kayan wuturi ba in ji abdullahi dan umar ce wallahi zai wayi gari a kansa akwai waɗansu da baibayi igiyoyi na da baibayi wannan igiyoyin ya ce adira saba'ina zira'an wanda adadin tsawonsu ya kai zira'i saba'in da a wuyanka ƙalar hafiz الحافظ ابن حجر yake cewa rawahu sa'id ibn mansur da sanadin jayyid wannan hadisin sa'id ibn mansur ya ruwaito shi da isnadi mai kyau amma idza kunta taqumu qabla al-fajr amma an ka kasance kana tashi kafin alfijir wanda alfijir din kudan daga dugo a kasan shi jimun ne wanda cike da bayro qabla alfajr idan ka kasance kana tashi kafin alfijir an fahimta sai dugo a kasan fijir qabla alfajr to fatu tira qabla fatu tira kana yin wuturinka fiha fabiha ne fabiha wa ni'mat yawa bayro ko fesir an sa sai an daga fajir a wurin na fata ana fahimta ala yake cewa wal jariru abin da ake nufi da jarir din nan ya ce ala ra'asihi jaririn qadra 70 ko sai ce huwa al-hablu alladhi yuhqamu bihi al-ba'ir kajma yace igiyar da ake wa dabba da baibayi a kanka in dai ba kai wuturi ba fa kana shaytanu am saka bi zimami sai zama shaydan yana rike da da baibayin hannunka na kanka da faibayin ka din nan tsawon shi ya kai zira'i saba'in zai ta janka ya ta yawo da kai kamar ya samu dabba Allah ya kyauta ya ce fa huwa yuwajjihu haisu ba sha'a shaidan din da zai rika yadda duk inda ga dama ka taba ganin ragunan idi ana kai da su ko na layyan nan ya kake ganin Ya a ja na an fara tun yanzu azumi fa da saura ba ana yawo da su to wannan jan da ake yi ake yi wa dabba to irin shi shaidan zai rika ma shi mutumin da ya kwana ya tashi ba tare da yayi wuturi ba a wannan dare ina fata ana fahimta to kun ga irin illar kenan shaidan zai sarrafa ka yadda ya ga dama to nan gurin akwai wata kaba wanda malam yi magana a kanta ita za mu ƙara kawai sai mu tsaya a akai yace daga cikin hanyar magance ko warware wannan kullum na shaidan yace tajma'a Za ka hada tafin hannunka haka ba kaffa sai ka haɗa su haka idan ka haɗa su wa taqra fiha bil mu'awwazati sai ka karanta qula'uzai bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas a yadda na yi za ka yi ba fa a sai ka karanta kowace daga farko a ƙarshe a to <laughs> misali ne ai ya kada wani je kawai ta bismillah kula wani falaka bismillah kula wani falaka kaga ai ba ba haka wani misali ne ke buga saboda ka sai ka karanta kula uzanka bayan kai summa nafasa fiha sai kai busa a ciki nafasu shine hura iska in ka haka ya yi yadda ka yana ya yi in ka haka ba miyo ba za ka ji iska ya taba ka ba miyo ko da ka je kana top top top da yawan mutane ba su iya tofi ba yi miyo suke tofawa ya za mutum ya sha miyanka ka zo kawai ka ce wa za ka kama kan mutum bai da lafiya ko za ka mai addu'a duk ka tofe shi da miyo akwai wanda yake haka yi ba daidai ba ne ake hurawa ko mara lafiya ne ko mai jinnu ko ba mai jinnu ba ko mai ciwon kai ko ce mai kaba inda za ka kama da kayan karatu a ake iska za ka ba miyau ba kome ka kwatanta ka gani har ka ce ka tofa miyau an fahimta sai ka busa a cikin hannun ka ya ce sun matan sahabi ma manista ta min dika sai ka shafi duk da ka samu iko daga cikin jikinka amma sai ce ba duk an biyar a cika sai ka fara da kanka ka kai haka ka gama karanta ko ina da ina duk jikinka duk jikinka zafe har ɗan yatsan ka na ƙafa ko ina da ka ɗaure jikinka ka sa security wallahi shaɗan sai dai nan gani nan bari kun fahimta shaɗan nan gani nan bari ba zai zo kusa da kai ba bai sai cutar da kai ba wallahi malam ya ce wa haza sabitun fi sahihi wallahi wannan hadisin ya tabbata cikin bukhari min hadisi aisha hadisin na, na aisha Allah ya kara mata yadda da ka ce mu tsaya daidai nan sauran kuma hanyoyin za mu ji insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba ya ake warware dai wannan kulli na shaytan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da mu karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله